ko a bi sirrin sa ya fito fili ko mutum ji Allah ya ranta sai ki jinta da ta ya da Allah kin ya sha gara ka ko da ta ba ai sirrin sa ya fito fili da ba ta ba amma duk babban al'amari da yake koyi to shine yake bukatar shawara amma karin al'amari ne yake bukatar kullu shawara ko da kun ta ake so ki ga me kin ga kin ko ka sai ake bayan kin zama mace ta ilmin nan kuma ki ga mai tarbiyya ta yaranki kuma a ta kuma ki zama abuya abokiya da miji a abokiyar shawarar ta cikin harkokin kasuwancin ka daga rayuwar ka gidan da ke ko sun fi karfin gidan har sai sun sun tsotare iyaka abin da in musalma ta ke sun tsotare iyaka wato kin fita cikin harkokin mijin wajen ba shi shawarwari cikin abin da zai tsona ta rayuwarsa to in ba ki sun rufin kai ka saka tunani ko kawai sun zo sun faɗa miki ko wata kasar ku mai shekaru tamanin wata ta fi shekaran jiya ta zo ta faɗa miki a ko ya zo ta kyawa muku wani karatu na kalli daga abin ya kuma yanzu ba a fatan muku a kina tsoro kaza kaza kaza duk wanda ya mai guda zai mutu da raya ko kuma shi kenan da kuma da ya tsoro saboda an gudu to mutum na san mace mai tunani shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam yake shawara da matan cikin al'amura don saboda sun ne na ta tunani in musulma lokacin da ake sulhun hudaybiya manzo Allah ya sa su dan su aski ko ya yi sulhu ihram ya koma gida da su da yake ku dan su yi biki ba yi dai na da da'in musulma mutane sun halaka na ce ku ta ku ki ta ce ne ta yara ta kamar ta yi ta da gaban su ka sa a mata aski gani an yin wa'azi a aikace ta sa a yi a gaban ku ne ya fita su a zuciya sai manzo Allah ya ce sa ko mata aski ko da ta kuma ko yana rubuta yana so ya ji a mata aski tun da manzo Allah ya yi da ga mun shawaran ummu salmatu saboda ka lalle idan kun cewa hankalin ki ya nuna kuma ki zanto kamar da sayyida kadija ta rinka bayar annabi shawara kuma ki zanto da da shawara da miji kuma da bayanin sai da ka sannan abu na uku kuma abin da ya shafi ya shafi ayyuka na cikin gida ki sani cewa wajibin ki ne ki tsama abin da ya shafi hidimar waje wajibin ta namiji shi namiji dole ya so kayan abinci ya so kayan tafali ya so sabulun wanki ya sayo sabulun wanka ya sayo man shafawa ya sayo turare ya sayo dukkan kayan ado duk namijin arziki da ya san me inda kansa yake maka kiwo duk abin da ya gani a waje ya burge shi to zai yi kokari ya kawo wa ta gida don taimaka wannan abin in wani tufafi ya gani ana yayi a gari kawai a tantata za su sa'awa ko wani yadi ko ne ba na sai ta kuma gaba zai je sai ya kawo maka ita kuma na ga an yi dinki iri kaza gaskiya mata tana yayin ta kare sai wato gani ta ta da kiki a'a mata suna yayin ta daga sai gani na gaskiya zan sai a ce mata ta tafi da wannan yayi ya kamata cikin ta kuma da irin tsinkin da muke gani ya kamata su ina ganin zai ta tsayatar da zai ta za mu ta'awa in namijin arziki zai faɗa mata sauran wajibin namiji ne ya wannan ya taro dukkan waɗannan adadai ya kawo mata ta gargadan hali ya so kuma tawaye na ruwa da na kuma wato ainihin wuta ko me ya ake bukata da ya tsaya amma ita kuma duk abin da ya shafi gida dafa abinci da tsarkake gidan da menene duk wannan ya shafi nata idan miji ya kawo masa mai aiki to tallafa mata yi kuma agaza mata yi ta kare mata godiya kan wannan abin amma inda haka da wajibin ta nake wannan na faɗi wannan saboda akwai waɗansu fatayoyi da suke cewa da lallai ne mace ke girki da ba wajibi ne da isa hisani ne wannan ko kuskuren ta hisani dan inda haka da hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim fa'ila sir annabi saboda mutsa da suke yi a gida har hannun ke farfashe a gidan Ali bin Abi Talib ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam masa da baya bai masa ba inda ba wajibi bane da ai Annabi zai bari kai hannunsa ta karfafe ba yana cewa ko ta ina wata tsoka ce a jikina abinda duk ya mona masa zai mona mai abinda kuma ya da masa zai da da kuma baya da haka ga Asma'u bint Abi Bakr Siddiq wanda take cewa a wanda ta kasance bayan aikin gida ba har yau wa mijinta har wata rana ta ɗauko ciyawan ta taho manzo Allah ya gama da ita kan hanya ki ki da hawa ya kuma da suke kai ce sai kana cikin miji na zubar sai ni zuwa haka kun ya fata na ta ji ta hawa da dai ayyuka irin waɗannan masu yawan gaske waɗanda aka samu wato mata suna yi a lokacin da mace ko da na yanzu ya kuka yadda suke mutu a cikin ko a cikin suna yin daka da kanta galibi duk ranar da nasa suka ɗauke wuta da abu an nako masa ranar nan mai gidan shi ma su biya hakura ba wanda za su iya yin daka yanzu irin yadda mata suke da in ba ɗaya ɗaya ku ba kaɗan ba wanda za su iya nika yin irin yadda mata suke a da in ba ɗaya ɗaya ku daga cikin mata ba dukkan wani daga cikin abin da ya kamata a kula da sannan kuma abu na hudu a wannan babu wato wanda ke na kusar karfi don naga lokaci ya yi kila dole da mu a gurguje abu na hudu a wannan babu ya kasance karki shigar da kowa cikin gidan mijinki sai wanda mijinki ya yarda da shi cewa ya shiga gidanka cikin dangin ko cikin yawan dangin cikin ne a ko da suka muharramanci ko da maza ne muharramanci ne yayyanku da su sun ga za su yi su ba za su yi kullatuwa da ke da wani haramci a musulunci a ko kuma dangi wanda ba muharrame ba babanki da su ya da uba daya ko mahaifinku da su ya da uba daya waɗannan ba muharramanci bane ba a kai da za su iya auren a musulunci to waɗansu sai kasance a dangin su sukan yawan zuwa gida kuma namijin a zuci baya su amma ko ba zai faɗa ba sai dai ta galla zamu ce ta fiki da shi ba zai iya faɗa ba kuma yana jin kuma da ke karɓar yanki su to sai ya kamata ki karanta me yake so da wanda baya so sannan kuma sai ki nemi izinin sa akan zo mu ziyara da gida wani lokaci me yake kike ganin sa har ki jidda magana sa da bakin sa in kina da bukata ki faɗa masa don ya bada izini a rinka zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi lokacin da yake wa'azi da maza lokacin da ya hudu da arfa yace wa inna lakum alayhinna alla yuqina fursakum ada alla yuqi anna fursakum ahadan takrahunahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace cewa maza suna da haƙƙi a kan ku na tarku yadda ku fitar da wani gidansu a shimfiɗar gidajensu wanda suke ki fa in fa'alna wato ku mata kar matan ku maza kar ku fi haka kai su fitar da wani gida ba tare da izinin ku ba har manzo Allah ya ce fa in fa'alna in sun aikata haka fadribuhunna darban ghayr mudarrab in ma ya kai ku da ke dukan da ba mu sanin da za ku yi ka ji wannan hadisi kuma na cikin sahihi muslim abin da muke son kai gari a nan shine wani namijin da ya san dangi da suke yawan zuwa ba to wannan su ku sai zaki ku ga hankalin ku fahimci juna in su suna yawan zuwa ne sai su rage in kuma a zuwan da suke zamu yawa da da shine ko da san dangi ko za ku ga hankalin ku ya dake wannan uzurin dan kar a yi ke Ko shari'a da sai za a yi ke zumunci ba amma kuma kuma kuma ko da mijin to wannan duk kuna kawo matsala wani lokaci mata da su sani ba sannan kuma abu na gaba shi ne mace ta nisanci ranar lokaci mara amfani daga cikin ranar lokaci mara amfani galibi mata waɗanda yake ba ta aiki ko ba ta zuwa makaranta za ka samu suna da lokaci a yini wajen awa goma sha biyu ɗin nan in ta cire yara sun ɗauki da makaranta da safe a yi girki ranar da ta cikin wannan da kin da yara da safe da girkin ranar duka idan ka haɗa cikin aya goma sha biyu kila aya uku zai ɗauka to aya tara za a mu zai tafi wannan ranar lokaci ba inda ake ya dan adam illa a rayuwarsa illa ranar lokaci da baya amfani da saboda haka mata da dama suna cikin wannan lokacin a zurmi cikin abin da baya amfani su a duniya su baya amfani su kuma a duniya sai ga wadansu sai kallon fina-finai waɗanda suke na lokacin na waɗansu kuma sai ya san mu je waɗansu sai kwamfuta zo mu danna su kwamfuta ɗin ne waɗansu sai bidiyo zo waɗansu sai mu ne haka waɗansu ma karatu waɗansu santi duk da abin da za ka yi a ko ya ce abin da kuke ganin sai maka dadi a rai wata kuma tsodumi dangane da ya faɗa gilan ku ga makwabta tsodumi kun ji kun ji an ce sun ci <laughs> gidan tuwanci an canza mota gidan tuwanci an yi kaza gidan tuwanci da nan an yi kaza tsegumi ranar lokacin din nan tsegumi to wannan ranar lokacin da yadda zaki amfani da shi farko dai ki amfani da shi wajen har da alqur'ani duk da ki tsanci ki in dai kika dauki aya a cikin alqur'ani na kauciya daga mai tsawon buga da biyar da daga jalla da ya kamar ra'asa wannan ai ta kankanta da ko mai tsaye da yawa da duriyar aya daya in kun duk da cikin cikin nan za su yi da ke aya daya da masana cikin ta kuma za su iya biyar a kuma za su iya goma sai na ɗauki ta kafin cewa ki haddace aya biyar ko uku kullum a ce aya uku za ki haddace a duniya idan aka yi sati kin samu uku sau bakwai ne kenan ashirin da kenan ashirin da ɗaya idan aka yi sati biyu kin sake samun wata ashirin da ɗaya da zaran an rufe wata sati hudu sun samu ashirin din nan hakko hudu ba ya zama tunanin ba ya ɗauka ya zama tunanin da hudu aya tunanin da hudu da zarar an yi shekara sun tafi cikin haddace wajen izu biyar su da bakwai ɗan lokacin su ke goma amma wani lokacin sai su tafiya a banza da su kulla komai ba na biyu su yi amfani da wannan lokaci wajen koyon sana'a sana'ar gauri ɗinkin keke saka da dukkan waɗansu ababen wanda za su iya yi suna zaune a gida wannan yana da matuƙar muhimmanci sai ki ga sun taimaka miki wajen rayuwarki da ke da mijinki na uku a iya amfani da wannan lokaci wajen muzakaran karatun da ake ɗaukowa a makaranta a sai waɗanda idan suka je makaranta suka ɗauko karatu idan suka samu gasar suka ajiye ta ba za su sake sauraron ta da sai gobe in za a koma makaranta Kuma a sake ɗauko ta an tafi islamiyya dumi dumi sai ka tafi jaji ina zai sa ga islamiyya da sauransu amma idan ka tambaye ta me sai karanta da ko komai ba saboda ba ta muzakara sai ta shekara biyu uku tana zuwa islamiyya sai mijin ya kasa gane na aka dosa wani irin karatu yake saboda in kuzo gida ba ta muzakara sannan abu na gaba amfani da wannan lokaci wajen kula da yara yaran sun tafi makaranta kafin su dawo sun tanu da abincin su kafin su dawo sun tsara musu tsarin tebul din ne za su in sun dawo za su yi sallah za su ci abinci bayan sun gama cin abinci ko a kwantar da su su yi barci ko a sa su yi muzakaran karatu ko da su kuma su yi karatu lokacin da dan gagarwa su su tushe yanzu yanzu suka dawo daga makaranta a za su dama na su yi barci ko wani wasa da ya dan gagarwa da su da yamma ta yi an riga an yi la'asar sun yi sallah to su zo kuma su yi an karatun su da suka dauko a makaranta in kai masu yawa islamiyya ne su islamiyya da yamma kullum wannan ne tunanin su suna tsarawa yaran kuma suna tsarawa kansu kuma suna tsarawa su kansu miji din sannan abu na da in ta taɓa yin karatu kuma sun kasance da gada hunna wajen karanta karanta na jarida da mujallu masu amfani jarida don kanta yau ta sallar ki ciki a kasar majalla kuma akwai majallu na ilimi masu amfani tsoro da gaske wanda suka tafi wadansu bangarori na ilimi na rayuwa daban-daban duk wannan dai ta fiti buɗin wannan lokacin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dukkan abin da ba zikirin ubangiji ba ya zama turmi sai dai in abu ya zama guda hudu kamar ya kasance mutum yana koyon harbi ko ya ladabtar da dukinsa ko ya kasance yana wasa da iyalinsa ko kuma ya kasance yana koyon mintaya malamai suka ce dukkan abin ya amfani zai iya shiga karkashin wannan hadisi duk abin ya amfani a duniya ko a lahira zai shiga karkashin wannan hadisi kuma mutumin cewa ita rayuwar amana ce kafar dan adam da za ta gudu da ranar sarkin kiyama sai an tambaye su dangane da adabe guda biyar a wani hadisin aka ce guda hudu a ga farko sa mutum ta kira da suke ciki sun suna da shekara sha uku har zuwa shekaru arba'in sai an tambaye su ya kika kake wannan rayuwar sannan a tambaye mutum sai rayuwar sannan kuma a tambaye mutum game da ilimin sa sannan kuma a tambaye mutum game da dukiyar da ya ake ya samu kuma ya ake ya kace duk wannan sai an tambaye mutum gobe kiyama a ga na dole mace ta zanto mai tattali mai tattali sun harka abin da shafi abinci tana dafa abinci tana da bukatar gida in an dafa tana da bukatar gida tun da ranka bai lalace ba kuma a ɗauka a biya almajirai a biya na bukata don a samu lada mai tattali ta fuskar tufafi kare kasance wato ana yawan lalata tufafi mai tattali ta fuskar abin da ya tafi da biliyan famfo da ke amfani da shi in na gidan akwai famfo ko in kowa za a yi mai tattali ta fuskar hasaƙo da wutar lantarkin da za ta yi don mijin su za a kawo abin da zai gida ki tabbatar ko ki fula inda lokacin da ake bukatar ta ba a tafi ki ba ta aiki mai tattali ta fuskar telefon din da za ta yi amfani da shi idan mijin ta na da telefon da a kowa za ta buga wa ta telefon ta tsawar ƙasa ɗaya kan ta ya aika hura a cikin wajen minti talatin don da a shi za a kawo abin da mafitani ta kowane irin bangare waɗannan al'amura duk suna cikin abubuwan da idan mutum ta kiyaye su duk zai tsara mata kyau ɗoriya a kan can zuciya da suke biki kuma ko da mace idan duk ga an ta da kyawun halitta da tana da waɗannan abubuwa ababen nan za su taimaka mata mafita tsare da gaske abin da ya rage shine addu'o'i da ya kamata ku yi waɗannan addu'o'i a ina jin waɗansu na kuma sun riga sun same su don wannan wata lakar da na a nan ne na rage wannan addu'o'in wanda da aka buga a ina ganin ba a kafin addu'o'in a hannun yanzu da lantarki karanta mana su amma na mana alkawarin gobe idan mun je tafsiri a dubban na ƙarfi shine sai mu karanta addu'o'in a cikin larabcin su don su fita kafir da wuraren da ake yin su da yadda za a yi a yi su in dai suka rike a game da suka rike na biyu suke wannan addu'ar to in sha Allah zai zama biyu sai sai yadda suke yi in dai kun rike na farkon kun rike na biyu kun kuma ku da yara addu'o'in ba su kafa jiya gobe sai mu karanta addu'o'in cikin kasar da inda ake yin da yadda manzon Allah ya bayani su da yadda yake an ta addu'ar bawa in yayi amfani da su kan bukatar ta da bi ibn Allah ta'ala an yi nan to dukkan farka sun fita abinda yake sai shi kenan sai ki tsaron Allah ya sarrafa shi ina ga mun mutum da ta sun kuma yake tana karba kar in cigaba da yi kuma yana zubewa kasa abin da muka faɗa dudu Allah su bamu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya so mana kuma da muka tare a nan Allah ya tara mu gidan aljanna wa assalamu alaikum wa rahmatullah ba a dukkan ayyuka ya a kan kuma a bari ba zuwa aka yi yin zaɓo a nan da zaɓo a nan ba aiki ne ya wannan kuma Allah ya sa mu yan uwa mata muna kuna da rabo sosai da ma da zuwa waje da wannan a cikin jihar To, sai akara masalla idan mutum idan mutum ya zanto irin mu mugayen wannan ne wai wata ka ba ta ba ba ta abin ita ce to sai mu kuma yana kun da cikin aso da ya tafi ba ta tsara in ko da kun da wani tafi ba ta tsara ta yi laifi ko kuma ka dan laifi kamar yar naira goma ko ashirin bayan ya tafi ita ma ta aika a biyo mata dan abubuwa ta ba a bakinta. duk abin da ya shafi dole rayuwa za ka ji dukkan matakai har sai ta kwantar da hankalinka ya dawo sannan har ta iya yin bacci a wata yanzu kar Allah ka ka ka yin bacci abu na gaba cikin waɗannan al'amura wato abu na shida kenan ya ɗaukaka kifi idan kun sauƙaƙa titi idan kun lura na ce sauƙaƙa titi ni ban ce karfin titi ba duk mutumin da yake ya ran tsaya mace karfin titi ya ta ta kai lokaci dole sai ta yi titi amma mu rufe sauƙaƙa titi a ɗan rubu ko ya ta ta ce a rage wannan yana matuƙar taimakawa da ta mace ta kila wurin miji idan ya zanto tana da sauƙin titi Aisha da kanta matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi kifi kaga da za ta ce mata ta kifi kuma ita da kanta take cewa ban taɓa ya wata ta mata kifi da irin kifin da mai dangane da Khadija amma da mutumin dan Allah ya ta samu burki daga lokacin sai na sauka ki al'amara na kuma dan rage ya tabbata cikin hadisi manzon Allah ya ce kifi iri biyu ne akwai kifin da Allah yake so akwai kifin da Allah baya so da haka sai ki taƙaita daidai inda Allah yake so ku ne san kishin da Allah baya so wallahi Allah ce kishin da Allah yake so shine kishin da ya kasance akwai tuhuma a cikin ka alamu sun nuna miji baya miki adalci yana fifita wanka kan saboda zai kwana daya wurin ki je wurin ki kwana biyu ko kwana uku duk tafiyar duniya da wanda zai ce da zai da ke ba wannan kuna da hujja da kishi kuma kishi irin wanda Allah yake so sai dai abin da kawai zan razamar da ke ko abin da zan ce da ke farki ababen da kifi ke haifar ma yana wasu dangin abubuwa da ya kamata ki nisan ta ki tsani amma wajibi ne ki nuna matsayin ki ne kin damu tun da an zalunce ki hakkin ki ne a raba kwana da ki hakkin ki ne idan an yi tafiya da yarwar ki ke ma a yi da ke ko kuma duk lokacin da za a yi tafiya a yi ƙuri'a kamar da wannan na na mutu a cikin tafsirin da muke da ke amma kifin da Allah baya so shine kifi cikin abin da yake babu tuhuma miji bai yi waɗansu alamu na titi da yar'uwanki a kanki ba bisa da zahiri amma duk da haka kuma ki saki dole sai dai sai ka fita da gidan hankalin ki zai kwanta to wallahi anan gudan ba ki da hujja sai Qur'ani ko a hadisi haka kuma Allah ba ya san kishin da zaki game da namiji kishin da kika gina ki bisa da mumin da sai da namiji akwai matar da kullum ita da mijinta ya dawo gida ko yayi na kan awa ɗayan dawowa ko awa biyu gani suke zaure su yi kuma in zai fita haka kuma gani suke yin wata zai kullum cikin ta yana fita ana cikin rigina ko gani sun ya shigo yana fara'a ko su ɗauka wasu suka za su dariya a wani marubuci yake cewa ita ya ta abin da ya kamata ta zanto cewa ita lallace ce da mijinta ba kan sandan ciki ba da miji ya san mace kan sandan ciki da ta yadda kullum mun tuko ne ga take kokarin ta rannan ta yi kaza ta yi kaza rannan ma ta yi kaza kuma na ga alamun kaza kaza inda kaza take miji ya sa ta kaza ita ne za ta kare shi ba kullum sai ta bincike shi dan sandan ciki yana kallon ka sai ta yi lokacin da ta maka to ya ta ba ta ciki to da haka ake so ki na ba sai ake ki zama lauya ga miji da yana biya da yana suna kokarin kare su cewa ba haka yake nufi ai na tsammanin ba haka yake nufi wannan nufin kuskure ne wannan nufin ba da niyya bane ba abin da ya kamata shi ne ya kasance an sauƙaƙa kishi din nan kada kishi ya zanto yayi tsananin da yana daga cikin dangin kishin da ya yawaita a irin wannan nahiya samu akwai matan da kishi ke sa ta sai dan boka yi ba dan komai ba za ta je dan boka ko ta je dan malami wanda zai da roƙon Allah sai dan tarbijin mijin ta yi aure in ta ji labarin zai aure din ko kuma ya kasance wato ainihin a yan ya riga ya aure kuma ya za a yi rabu da ita wata aikin ta kenan sakamakon kokarin cimma wannan nasarar ta yarda ta da komai ta yarda duk abin da ta mallaka ta sayar da samiyarinta ta sayar da kayayyakin ɗakinta ta sayar da aurewalanta ita dai in za ta ci nasara in dai kuɗi na dagari to sai yanka ta bar gidan nan ta kuma ga kuma ko da wajen dokaye din nan dokayen nan galibin ta kai ne makiya Allah ne ba yanda za a yi ko da kike tsoron Allah ki zai biye miki ne kan bukatar ki da kike cikin yi mu lokacin abin da zai saka ki ne ya za ki kafar kuma ubangiji mu lokacin a kai ki tsafi ki sihiri a ce a kawo gasin kan namiji ko a kawo warin ka ko a ɗauko rigarsa ko a ɗauko singlet ka ko a ɗauko wani ɓangaren ka a zo a haɗa wani magani da za a yi ko yadda za a biyo da kwakwalwarsa ya zanto alƙilla su ta farko sai ya zo kalla dan da ke ba ba ya tunanin matuƙa ne to wannan sai ko da sun ci nasara a duniya karshe sun kafir kuma ubangiji gobe kiyama na komar ki mai wuta kuma za ku ta har abada na biyu akwai yadda kifi zai sa ita ba za ta je wajen boka ba amma dai za ta zama wata ƴar karama aljana a cikin gida ba yanda za a yi gidan a zauna lafiya yau ta farma mijin gobe ta farma kifiya Yauta ta da mutum gobe ta tukar da kikiya zai ta zage wannan gobe ta mutunci wannan gobe ta mangari wannan gidan ya zama masifa ba jin daɗin rayuwa a cikinta akwai masu irin wannan to wannan duk da matsayin ta za a ce ta bar musulunci ba kamar ta farko abin da sai dinnan babban laifi ne ita ma sakamakon yana tun yana zan ta kiyama ta uku daga cikin su ita wadda ba ba yanka da matar shi mijin da yake dinka da kudarsa ba ki je yi ta ba akwai da za ta iya yunkurin ma ya za ta tsare da mijin da rayuwarsa wallahi akwai wanda suka yi wannan kaga sun cinna wuta a cikin ɗaki su da mijin kowa na ya kone ba akwai da aka samu akwai da aka samu ta ɗauki wuta mijin na barci kuma za ta yanke gabanta ko da akwai nan ake rigima da ra'ayin ke kowa ya wuta don girman Allah don saboda masifa kawai ne ake a kai da ra'ayin ku akwai wadda kuma na hudu wadda kifinta ko da ba ta yi da ita kuma zai hana ta cin abinci ba za ta ci abinci ba dai kullum tana ramewa kullum ramewa take ko kan jamewa take ta gajar ta yi yi tsole tsole da ta ga bakin gani saboda masifar kifi da ta tuno na ɗangin wasu kuma ita wata in ta iya tsiya ta fashe da dariya dinkin ana daga ɗakin su duka ana wani murmushi wallahi akwai matan da ban saboda tsadar makin mijin ma dai kiki amma sai ta rika dariya ita ta dai eh dai ya yi wallahi dai kiki amma kun da yi kiki ke bi bari ke dariya to waɗannan suna nan da yawa dukkan waɗannan ita ne na kiki wanda bai halatta da saboda haka ya kamata mata su kiyaye akwai kuma waɗanda kamar da na faɗa da zu hana mijin suke yi sakat duk lokacin da ya dawo gida sai ya ansa tambaya biyar daga ina kake me kai shi ne ka kake san wasu tambayoyi kamar ka je ina ne kamar tambayar ka da imar rabu kai na duniya ka ga ba sai ɗaya bayan ɗaya daga ina me kai me za ka yi ki magana ko faɗa min gaskiya tsakanin ka da Allah to irin waɗannan babu wanda za a yi kasance wato sun sami kima a wurin miji idan kuna da wannan don haka dai wannan gaɗar magana a na shi da nan shi ne sauƙi ta kiki ki zanto mai ku kiki ya zanto kikin ki irin na matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna kiki da juna amma ko ya ka kokarin kiki ya za ta kawo kan mijin ta hanyar da a shari'anci ta hanyar ɗan ta ta hanyar ado ta hanyar kaza ta hanyar kaza kuna sanar da matarsa da take ajiye masa zuma ya sa a ɗakin ta duk lokacin da annabi zai zo kafin ya zo ɗakin ta da mata su ne zuma sai sauran sa gani sai abin ya dina son zuma sai suka haɗa da shi guda biyu sun suka haɗa baki idan annabi ya fito daga ɗakin nan ya shawo zuma kike ka wallahi yarin ta farmiya nake sun sa annabi baya son ta farmiya ko za a ce ana jin warin ta farmiya ta farmiya sallallahu alaihi wasallam yana fitowa ta ce kai wallahi wani tafarnuwa ina ka shafa wani tafarnuwa ne yace haka ne kuwa ni zai dakin wasu ita ta kai wallahi wani tafarnuwa ne ke ji ji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan mu ku kyale je yana lafiya wa to amma da daga karshe Allah ya sauka da suratul tahrim ya ayyuhan nabiyyu lima taharramu dan annabi ya ce da gobe zan ƙara san zuma ba na haramta kai na sai Allah ya sauka sai ka dana haramta kan abin da Allah ya halatta maka aka nuna masa wannan majidi ne irin nasu da mata daga baya suka shirya duk da irin wannan bala'in ta da sai ta zo mutuwa sai da ta aika take dan Allah ya kira yawanci me ya ga nan da muka yi yana biya su ga tsakanin mu irin yadda a dake ta za tsakanin kishiya da kishiya ina son ta tiyato mun karɓin mutu in je in game da Allah da hakkin ta a kai sai uwa ta ce wallahi na yafe miki na yafe miki na yafe miki ta haka ake son kuma duk abin da ya zafi to kuma sai a kauka kai kamar yadda na faɗa idan kin ji abin ya tuko ki kai ki ce a ga ayyuhu billahi min shaitanir rajim ke san ne sai abin ya gagara sai ki rena in ya gagara sai ki kwanta har dai ku samu sauƙin al'amura saboda haka sai ku kishi abin mai muhimmanci abu na bakwai cikin waɗannan al'amura kulawa da addini mace ta zanto mai kulawa da addini kulawa da addini a aikace yana daga cikin abin da ke jawo dan adam mutunci da kima a wurin masu mutunci din a wurin ko masu kima wajiban addini da na lazim da abin da yake kama da wannan sada zumunci da umarni da kyakkyawa hannu daga mummuna da tsawa sai daga abin da Allah ya ce mutum na kokarin yi abin da yake a bari kuma yana kokarin bari wannan lalle ne na tashi kiyaye wannan Allah da kanta yake da matan annabi ya nisa annabi la sunna ka ahadun min nisa in ittaqaytum ya ku matan annabi ba faɗe kuke da sauran matan duniya da in har kun yi tsawa dan ce aka ce sai in kun yi tsawa ne kuka fifi matan duniya inda kun yi takawa da ku san fifi ko ba to sai Umar wanke na yanta sai sun yi takawa ballantana kuma wata mace yadda ba matar annabi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya labantar da mata duka da cewa su zanto masu yawan ibada su zanto masu yawan ayyukan alkhairi don wannan dole cikin abu wanda yake da muhimmanci a rayuwar musulmi mace da kuma namiji gaba daya ya faɗa cikin wani hadisi yace Allah ya dukan namijin da zai tashi cikin dare ya tayar da matarsa da su sallah da bata tashi ba ya saka mata ruwa a fuska har ta samu ta farka ta sallah kamar yadda Allah duk Allah ta ta sai cikin dare za ta yi kiyamul layli ta tayar da mijinta da bai sai ba har ta saba masa ruwa a tafka don ya farka su sallah tafi kuma ya faɗa cikin wani hadisi yace dukkan namijin da zai tashi shi da matarsa su sallah cikin dare to za a rubuta su a wannan dare cewa suna cikin azzakirin Allah a kafiran azzakirat da haka rayuwa ta ibada kokarin karatu kokarin istighfari haulala duk abin da yake da tijara zuciyar mace abu na karshe a wannan babi shine hakuri dangane da talaucin miji mutum ya iya ko yana da arziki ya samu karaya ko bai kare na gaba ɗaya samun ta ragu abin da ya sa ya miki ki ga ya sauƙaƙa ya rage shi ma ko ya samu karaya wani ma a jarrabe shi da sallama da gurin aiki wani ma a jarrabe shi da ya fi karo da ɗan fashi to akwai matan da in dai ana cikin walwala to za a zauna da kai amma fa idan ka talauce ce su kan za su zauna da kai ba za su kuma za su samu gaban ka to dole sai kin zanto mu yaƙuri a kan halin da mijinta yake cikin rashi ko kuma in ya kasance arzikin sa ya rabu da kaman daga ko ya rage alherin da yake miki sai kina ba yana da sai ayyayi Aisha na tar annabi take cewa dan dan uwarta wato shine Urwa ibn Zubayr shi Urwa dan na kuma mai binta Abu Bakr Siddiq take cewa da shi ya ko Urwa wallahi wani lokaci mukan ga na gidan nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata biyu ba tare da mun hura wuta mun tsora ya san murhu ba ba abin da muke ci sai da gure sai ruwa ba mu da wani abinci sai ci kace wani lokacin kuma makwabtan mu da mutanen Madina akwai mutanen sun ci sun san da wani abu kuma za su miƙo mana galibi su suke tallafa wa rayuwar mu mafifici cikin bayan Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi cikin talauci ga dan baya kaunar sa da sai dan koyarwa da sauran mutane in wani ya samu kansa a wannan halin ga yadda ya kamata yi ko mace ta samu gudun ta a wannan halin da yadda ya kamata ta yi ta yi koyi da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata biyu ba tare da an tsora cikin ya kan hulun ba amma da abin da ake cikin da gini sai abin nan saboda sai ruwa tare da haka kuma suka jure akan haka manzon Allah da kanta yake cewa Allahumma ja'al rizqa ali muhammadin kafafa ya Allah ka sanya arzikin gidan annabi Muhammad ya zanto kafafa ne ya ka tambaya me kafafa sai yake cewa abinda da ya ba ya zo ya tallata haka rayuwar take ba ka miji ko da yana da karancin shi sai a yi hakuri na zama tare da wannan kusan in ce ababe ne ɗai ɗai ɗai har guda takwas waɗanda suna taimakawa wajen gyaran zuciyar tsamaki ko kuma abin da ke taimakawa wajen abin da ya shafi gyaran zahiri tsamaki kamar yadda na faɗa ado iri biyu ne ado na zahiri da ado na batini waɗancan duk ado ne mai batini yanzu za mu shiga ado na zahiri da ake son kama ta kasance tare mu kuma kafin mu shiga wannan mu za mu cewa Allah ya nasanta cikin alqur'ani cewa ita tabi'ar kama ta dama an halitta ta ne a bisa ga tabi'ar san kalliya da san kalli sai kawai wanda ta zama ta ta ita ce za ta ado amma da ka'idar kama ce ta yi ado shi ne tsarin da Allah ya halitta ta kai a wajen yi nasta uku na kaliyati ya zo kuma ta samu zai rinji kamar da wannan kalma a ɗabi'anta ta yi ta zama kuma ita tsafta ko ado abu ne da manzon Allah ke son dan Allah ya ce da shi wasu ya daga fasahir manzon Allah da kansa yake ba wanda zai shiga aljanna na fikira cikin zuciyar ta kai kwaye zarra na girman kai sun sahabbai suka ce wai to ai ko mu muna so mu sa riga mai kyau wando mai kyau takalmi mai kyau yanzu wannan da ya zama girman kai ne kenan muna so mu riga azo sai manzon Allah ya ce inna Allah jalilun yuhibbul jamal Allah mai tsanta ne kuma yana son tsanta wannan abin da kuke ba ya cikin abin da yake girman kai yace abin da ake kira da girman kai shine bakar da haqqi wa zamtun nas a in gaskiya idan an faɗa mai ta hakkan ka san gaskiya ku ta aiki da yana cikin girman kai haka kuma yawan ne kallon roni ku ta kallon wanta a rone da mijinta bai kai matsayin maki ba kula da mun ce da ganki to wannan yana daga cikin girman kai haka manzo Allah sai kuma ya faɗa a cikin akwai bukatar wato ainihin mutum ya zanto mai tsafta to yana daga cikin tsafta da yake san tsama ce ta kula da ita wanda shine abin da na farko tsafta yana daga cikin tsafta mutum ta zanto mai ya wato ta fuskar yawaita wanka akan kai in ma yayin da ake zafi ne ya kasance an yi wanka ko biyu babu laifi kuma yana daga cikin tsafta ya kasance wato ainihin a rinka yawan aske gashin hamata sannan kuma a rinka yawan wato ainihin wato yanke farki duk wannan yana cikin tsafta manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yace abu guda goma suna cikin sarki yace abu na farko su ta da labarin da Mustafa za mu ga waɗansu sun shafi maza ne kadai waɗansu kuma sun shafi maza da mata abu na farko yace kafu shari rage baki wannan wato yana cikin tsafta kar mutum ya bar baki idan namiji ne yayi yawa ya rinka rage yawan sa abu na biyu isa'ul lihiya suka gemu duk wanda na cikin tsafta ko na cikin tsarki abu na uku aswaki to kaga aswaki ya shafi maza da mata idan ce aswak a larabci shine gusar da dattin haƙora sawa'un kayan da itace ne sawa'un kayan da wani tsumma ne kayi da ɗan yatsanka ne kayi da brass ne wanda za a tantare da haƙoran ka ta hanyar mangoji haƙora duk wannan yana cikin tsafta wato lalle mutum su zanto mai wannan idan za su da abin da za su kai nan ya tsara ko miji sai maka kullum ya kasance yi. kuma abin da ke taimakawa lafiyar haƙori ya kasance kin kusa da haƙori. ku na yana da cikin kanta da haƙori ya kasance Allah kalli idan mutum ya zo kwanciyar barci da daddare yayi mace ta wannan kafin ta fitara kan miji ta kanta ki haƙoranta kuma ana tafi da safe kuma sai abin da za a yi kuma to wannan yana taimakawa matuƙa ƙarfi da gaske akwai sannan abu na gaba inda manzo Allah ya ce istisaqal ma' ta ruwa a hanci ma'ana ta ruwa mutum ya fitar da dattin hancinsa abu na gaba yake kasar azfar shine yanke farki sannan abu na gaba kuma wasu baraji shine wanke dukkan wata mahaɗa da ke tare da shi kamar wuya kamar gwiwar hannu kamar gwiwar kafa kamar tsakanin ɗan yatsu ɗin nan lokaci na tare da shi ɗan yatsu na hannu ko na kafa duk yana taimakawa sannan abu na gaba manzon Allah ce wa nafsul ibti aske hana ta kar mutum ya riga barin gashin hana ta jikinsa don yin yin tariyar da shi kuma sai kasance ana wari kuma abu na gaba halkul la'ana wato aske gashin da ya shafi gaba shi ma Allah kan cikin kowane kwana arba'in kamar da waɗansu malamai suka nuna sannan wanta kafin ma da yawan yin wanka akai akai akwai waɗanda suke da hikima ba inda za a je ɗakin miji ko miji ya same ta gagara da su yanka ba akwai kuma wanda suke da gida don lokacin da mijin lafi zai iska ya barci sai ya tafi ta magana yanka ko ado ma duk wannan da ta tafi da aurenta duk mace wadda take mai wayo za su tsaya duk duk da zai tana gurin ki ba za su yi duk da shi ba ta ji tudowar ta kuma kafin yi da mata riga ta yi ado dan ta karɓi zakoncin ta to amma dan kuma ta kula da irin wannan wannan kuma yana taimakawa wannan hadisi da ya zo cikin musulun mus'ab yake cewa ibn ibn ibn sauda yake cewa na manta abin na goma amma ina jin abin na goma din shine kurkure baki wato nan gurin ya gana mana guda tara yana daga cikin tsafta kuma tsaftar fasi. ɗaukin tufafi kuma wanki a kan kari tare da goge don an samu dama da kuma tsara wato ainihin gida ɗin da tsaftace ɗaki da tsaftace falo da kifin ɗinki har ban ɗaki ya kasance ana tsaftace shi don waɗansu suna da ƙwaranta su su bar ban ɗakin su yana wari ko ban ɗakin mijin su yana wari ko da mu yi aiki da za su yi in kin saba ki ku yi to sai kasance ana tsaftace ban ɗaki ko da sai ayi da a rinka sawa ko bata idan da hali in ba hali ko kalanzir ake sawa zai kasance ya kasa yaron da ake gamuwa da shi a dan dauki sannan na su kuma sai da san bar cikin jinsu da yanan gizo gizo dan kazanta kina jinsu kuma da yanan gizo gizo kuma sun bar cikin ya a gobe ko man da cikin jinsu kin aji kuma kin bar shi a gobe ne ki rufe ba kin ga yana da zai iya fada wani tsayoyin shi ta wanda ke cutar da ke ko cutar da mijinki ko cutar da ta'in dole da wannan sai ana kula da su kuma ita tantana kula da tsantar abinci tun kafin a dafa shi kuma yana kula da tsantar kwanuka din kansu akwai waɗanda idan aka zo aka ci abinci da kwano aka ajiye shi ba za a sake tauraron ka da sai bukatar kwanon ka tashi sai a kuma aida wanke can kwano a gida sannan za a ji a ɗauki bayan an wanke sai a kuma aida wanke can da yi ma sai kuma a ji a zakalo guda ɗaya daidai yadda za a yi amfani a wanke sai sai ka ne ko ne da ita ga wannan ta ce duk mai hikima idan an kammala cin abinci da dare ba ta yarda ta kwanta barci sai ta wanke ta nukan ta ci cike su dan a tashi da safe ba a bukatun mana amma kasance an marka nuka daga da har gari ya yayi ko da ya taru a kai ka ji duk wanda yake da wurin sai titin titin din da ake dafa abinci sai ta biya canja yana yayi to duk wanda daga cikin karanta da wadansu mata ke yi wanda kuma ke jawo ta ga cewa wato aure sun kafa samun shiga irin yadda ta dace tattare da magajin su kuma waɗansu kuma ba su iya fanni na ado ba kuma ado ɗin da ya shafi ado na shi na kanki da kuma ado na ɗaki yana daga cikin adon ɗaki ko da kayan ɗaki su je kowanne inda ya dace kowanne yana a fata inda ya dace kar a zo a ga wani abu a wurin da bai dace ba sannan da na faɗa a cikin sallatar na a akwai lokacin da mun je da yau rana na sun yi barko rana ya zo ya kaɗa rigar da zai kwanta sai ya ga dare da akan gudu ya ga sun yi kwanta wallahi akwai matan da suke haka daga ganin gudan an shafe shi da man ɗan wake zanen a abin bakin ciki wallahi in ranka ya dubu ko ya ɗan ba ruwan ta ita tana kun tana yaɗa sayar kokin ta ba zama mai sai ba kuma na yi magana su dare kun kuma yana rami suka jefa ta ɗanka ne kun da ya ɗanka ne ita da lokaci da ɗanka ne ya ɗanka ne ita ga wannan rashin kula ne ko alama bai dace ba a cikin ya haka sai sai ake kasance kun ke tsari matan da suke da tsari a ko wadda duk bayan waɗansu kwanaki ma shi kanta ɗakin sai an ta in gado da yana ɓangaren gabas a dawo da shi ɓangaren yamma idan kuka da kuka kamar wata na kake daban ba ita wuce ba in ta na nan gurin ta kuma dawo da shi ne in da dawo da na a canza shi nan gurin ko ko za a canza ya ɗakin wani yanayi kwaron wata yana tashi suna tashi sai da mutum ko take aka kawo da ita ba ce ba ne duk abin ya canza da gaba amma kuma na in ce ta yi tun da aka kai ta jere tana gudurwa in ma shekara ɗari za su yi jeren da yana na a yadda yake san sama kura daga nan kasa kasa mai kawai ake kyarewa san sama duk a zaman tashin ka ya zanto wurin yawon koraye su fita nan wurin su fita nan wurin da sauransu da gina gina da yayi da sauransu to ko alama wannan bai dace ba ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je wani gida ziyara matar gidan ba tare da ba da niyya ba sai manzon Allah ya ganta cikin ado ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ainihin yake tambaye ta me yau da abin kuma haka ko suke cewa a ya manzo Allah innal mar'atu idza lam tatazayyin li zawjiha salafat indahu wa karaha ilayha an-nazar wa karaha ilayha an-nazar yake cewa ai take cewa ai idan ta mace ba ta abin idan mijinta ai sai mutuncin ke rabu kuma sai na gida ya san ya tambaye ta gidan nan tun lokacin na dan ta bai wata rana kuma annabi ya shiga dakin Aisha sai ya samu ta ci ado har ta sun yaje gona azurfa a hannayenta ta a yatsunta sai mun ga Allah yake tambaye ta wannan ban muke gani sai kike ta sana'atuha sana'atuhum atazayyin lak ya rasulullah na yi wannan ne kai da yi mata ado bage ta mun ga Allah sallallahu alaihi wasallam to dan kuma sai suna ganin tunda annabi yana tare kuma amma har ba komai da sai an ya zo ba sai a zo na ciki ciki haka ba yi da sauransu sannan duk zai shiga cikin wannan babu ya kasance sun kula da abin da ya shafi salo daban-daban mazan abinci ba ko wanda ko su su suna nau'in abinci iri ɗaya ko da miji ya kawo nau'in kayan abinci daban-daban a ce ya kawo wasu ya kawo alkana ya kawo shinkafa ya kawo mai su dai kullum a duniyar Allah su za su mata kamar wani nasu ne cikin kirkin da ko ya ce ta cikin ba yin jiza'i su canja kasalo su ba ta iya taimakawa wajen su canza salon abinci ko yanayin abinci akwai da suke koma masu wayo inda za a kawo musu wasu da su ta ajiye dan sai da dama suke maka abinci kala uku yi kiyan ɗan kaɗan wanda za ka su yi kana marmari da kake shida sannan kuma ga shinkafa da wasu a gasu sannan kuma ga kaza sannan ga wannan shinkafa su an ɗan sa kafin a ciki an sa karas a ciki an sa nuna ne haka dai da su inda dabaru ne da sauran to sai da cewa idan mutum yana son abinci na farko zai rike yana son abinci tun da kala kala ne kuma zai fi su tun da abincin ya yi daɗi <laughs> zai miji a gidan saboda haka kullum idan yana tunanin ɗakin Allah Allah yake ya sake ɗakin idan ba ke kaɗai ba gida sauransu kuma da wannan ita dai ba ba mata da miya ko da miya sai kuma da da haka dai kuma yana daga cikin tsafta amfani da turare ko na ruwa da ko man da mai ƙarfi da sabulu wanda yake mai ƙarfi duk da kuke amfani da ta kamar idan ya kasance kafar ki tana ƙarfi musamman ana sanyi wata da ƙarfi zama har da za su to duk ya kamata wannan masu kula da wannan ya tabbata cikin hadisi manzon Allah yake cewa cikin dukkan dangin kayan duniyar ku abu biyu ne ya fi tsayatar da mu in ji manzon Allah cikin dukkan abin da yake duniyar ku al'amuran duniya abu biyu ne ya fi kayatar da ni ko kuma aka kin sami abu na farko mu mata da ni in ji Allah abu na in ka wannan duk a cikin duniya kuma komai ya zama nafila ne da ka duk wanda Allah ya arzuta da kuma tana Allah ya zama arzikin duniya saboda haka wannan yana da kyau a kula da da gaske da kuma irin yadda manzon Allah ke koyawa muku hatta tana cikin kwanakin al'ada yake cewa idan jinin ki ya yanke ga yadda zaki ji gane ya yanke ki sanya auduga a wajen idan ki bi komai mun kiri jinin ya yanke sannan kuma ya haka aiduga da zaki sa kuma ya kasance akwai turare a jiki saboda jinin da ke fitowa wani lokaci zakin sa baya da zabi na na duk wani wani abu ne annabi ke koyawa mata wanda da yawa daga cikin mata kuma ba ta kula da wannan sannan kuma manzo Allah da kansa har yake nuna mana a sai turaren ma na maza daban kuma na mata daban wannan cikin nufin hadisi yaje kafin nan mun zo gambance da kanmu yake cewa tibir rijal ma zahara ruhuhu wa khafiya launi shi turare na maza shi ne wanda sarkin ake ji amma ba a ganin launin sa jikin tufafi yake wa tibir nisa ma zahara launuhu wa khafiya ruhuhu yake shi kuma turare na mata shi ne wanda launin sa na bayyana jikin tufafi amma kamshin ba mai karfi ba ne ba daga nesa ake jinsa ba sai an yi kusa ake haka manzo Allah ke koyawa saboda in daga nesa ana jin su karfin sa yayi yawa in ta ƙara matsayawa ta fasa da nesa Wannan sai har zama da ciwon kai da ka sai ku san irin tunanin da zaki amfani da shi irin wanda sai an zo kusa da sai an tuntuna za a ji kamshin sa kenan to lokacin idan mutum ya zo yana jin kan jinsa ko za ya kai da wajen kenan to amma in daga nesa ana jin sa ya jafin nan to ko ba a san sa ko kusa kenan duk wannan da kuma dan Allah ya yi bayani ta cikin hadisi riwaya tirmidhi kuma hadisi ne wanda yake sahihi amma wajen ado nake so in ce da kuwa ko wani nau'i na adon da ba ya halitta ya ba kamar masu jike gidan ido wannan manzon Allah ya la'anta cikin hadisi ba a gyara gidan ido ko a aske ta nan sannan kuma waɗanda suke barin farko zako zako wannan kun ji hadisi manzon Allah ke lalle a yanke a wato farce. ko na mai ko na dama sannan kuma waɗanda suke zuwa a tantare haƙorin su a gyara wani sai sun yi ko za su da ita wanda na manzon Allah ya la'anta su cikin hadisi haka waɗanda suke zuwa su ko gashin kai su ƙara dan a gansu da gashin kai da yawa na dogi da na su ne fi sabilillah ba shi ne manzon Allah ya haramta saboda su suke kiyaye wannan abu na biyu a wannan babu bayan tsafta sai an al-istiqlaliyya fi tafsir wato mace ta zanto mai cin gashin kanta ta fuskar tunani akwai matar da ta girma a maharin biyar ne ga ta a ɗakin miji amma saboda shagala in ta zo gidansa kamar ada tana mata sa ko mai ba ta iya yanke wani al'amari ko ta faɗa wa mahaifiyarta ko ta faɗa wa kawarta akwai yadda za ta iya komai a ɗaukar miji sai kawai sun yi sun mata ibla'i sun mata ka ga za ki a yi mata ba ko kaza za ki ko sai ka kafa ta zo a ga mutum mata ba ya ita ce ta ga ta rage ta gajiya kuma take ganin yau da haka ita ce za ta faɗa mata komai za ta yi to namiji baya son mace da ba ba ta da tsayi